Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau talata 4 ga watan Afrilu. a cikin shirin za a ji cewa hukumomi sun yi tar da mummunan harin nan da aka kai jihar kogi ranar lahadi duk wanda suke wannan ba su kyauta ba rashin biyayya ne ga jakada farin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi sama su ci wannan watan ramadan za kuma a ji cewa a najeriya shugabanni masu barin gado da masu jiran gado na shirin bayyana kadarorinsu kamar yadda al'adar take kamar kowane hantsi na ranar talata yau ma mahmud ibrahim kwari na tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma silabar ma zai shigo da sharhin jaridun nijar za kuma a darussan azumi albarkacin watan ramadan kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri a jiya litinin shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kai ziyara a ƙauyen yahidni da ke arewacin ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin rasha suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su hukumomin rasha sun zargi hukumomin leƙen asirin ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na st petersburg cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubucen yanar gizo na ma'aikatan sojan rasha da ke taimakawa mamayar da rasha ta kai wa ukraine fadar white house ta faɗa a jiya litinin cewa gwamnatin amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar nan ta wall street journal da ake kira ivan gasherkovich wanda ake tsare da shi a ƙasar rasha bisa zargin laifin asiri tsohon shugaban amurka donald trump ya isa birnin new york inda ya shirya kwana da yammacin jiya litinin a katafarin gidansa na trump towers kafin ya bayyana a kotu a yau talata bisa tuhumar da ake masa karin farko da wani shugaban amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka sai dai ba a san yadda zai kaya tsakanin wato idan trump ya bayyana a kotun ba sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi ba a kan tuhumar da ake masa na toshiyar dala dubu da talatin ga fitacciyar mai fina-finan batsan nan da kafin da aka yi zaɓe shi shekarar 2016 a zaɓen shugaban ƙasa bisa wata ma'amalar da ta taba shiga tsakanin su shekaru goma da ta shuɗe zargin da trump ɗin ya daɗe yana musuntawa jami'an da ke da masaniya akan wannan tuhumar sun ce a makon da ya gabata ne masu taimakawa shari'a suka tuhumi tsohon shugaban kasar da laifuka sama da talatin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Firaministan Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da Beijing akan takaddaman kan tekun kudancin China da ake ciki. china tana ikirarin baki ɗayan tekun kudancin mallakarta ce wani ruwa mai muhimmanci wurin kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan dala triliyan uku a duk shekara a halin da ake ciki kasashen malaysia brunei filipino da kuma taiwan da vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu bangarorin tekun a koda yaushe ta nan amurka take bi da jirgin ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan kasa da kasa wani hukunci da kotun kasa da kasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da beijing ke yi ba shi da tushe sai dai china ta ce tana kan bakanta saboda bata yarda da hukuncin ba. To a gaida babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni inda za mu fara da martanin hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suka mayar kan harin ta'addancin nan da aka kai ranar Lahadi a jihar Kogi. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi Allah wadai a kan mummunan harin da wasu 'yan bindiga suka kai da ya hallaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai wasu 'yan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibo da ke cikin karamar hukumar Dakina a jihar Kogin inda suka hallaka jama'a da dama tare da jikkata wasu mutanen. Tini dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata sana sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fanwo shine kwamishinan labarai na jihar Kogin. The Ogananegu community in Dekina local government area of Kogi state. Ya ce gwamnatin Kogi ta yi Allah wadai da wannan hari kuma gwamnatin na ɗaukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma kuma tuni gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya bada umarnin tura ƙarin jami'an tsaro a yankin. Dangane da adadin mutanen da aka rasa kuwa a wannan hari, ya ce har ya zuwa yanzu ba a tantance ba domin kuwa jami'an tsaro na kan aikin tantancewar. I may not be able to give you the number of casualties recorded because security agencies are currently doing a lot of investigations to ensure that uh, the right thing is done. A yanzu dai hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kogin ta isa yankin da lamarin ya faru domin ba da agaji ga waɗanda suka jikkata. su ma dai al'ummar jihar kogin sun yi allah wadai da wannan hari a wannan wata na ramadan da al'ummar musulmi ke gabatar da ibadar azumi Alhaji Aya Ɗanladi Musa shine shugaban ƙungiyar Izala a jihar Kogin. A wannan watan Ramadan ma furma wata ne na zaman lafiya, wata ne na biyayya, wata ne na ibada. ba wata ne na tashin hankali ba duk wanda suke wannan kuma ba su kyauta ba rashin biyayya ne ga jakada farin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin nan ne ya kamata ce kowane musulmi a samu zaman lafiya zaman lafiya kuma mai sakaci amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane don wani abu na duniya me zai faɗa a lahira wannan magana babu dadi musamman su ci wannan watan ramadan muna fata wanda suka samu rauni da sauran abubuwa allah sa kuma su wanye lafiya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 To gaida Mustapha yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da ko kuma dai labaranmu na kashi na biyu. Ana ƙara samun damuwa tsakanin manyan sojojin Amurka da jami'an leƙen asiri cewa amfani da hare-haren kutsen yanar gizo na rasha a lokacin yaƙi da take yi da ukraine na haifar da wani sabon yaƙi na zamani inda aka kawar da layi tsakanin fagen daga ta yanar sadarwa da fagen dawa na zahiri tare da tunanin cewa duk wani hari zai iya zarce mizani maimakon haka manyan jama'an suna gargaɗi cewa akwai yiwuwar abokan adawan amurka su kalli kokarin da moscow ke yi na kawar da kiev kuma za su yanke shawarar cewa ba kawai suna bukatar hare-haren haɗin gwiwa ta hanyar yanar gizo da dabarun soja kaɗai ba ne amma harin yanar gizon ne na iya zama mafi kyawun zaɓinsa na farko wani babban jami'in tsaro ya shaida wa manema labarai yayin wani tattaunawa da kungiyar marubuta a kan tsaro a ranar juma'a da ta gabata yana mai cewa aikin da rasha ke yi a ukraine dangane da wuce gona da iri a wannan rikicin ya kamata ya zama babban abin damuwa ga mutane da dama a ƙarshe a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata babban bankin duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin duniya zai fuskanta wanda ka iya dawwama zuwa gwamman shekaru masu zuwa matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa. rahoton bankin duniya ya ce bunƙasar daukacin abin da ke shigowa kasashe a cikin tsakanin shekarun 2022 zuwa 2030 yana kan hanyar sauka saboda da kashi wato da kimanin kashi 2.2 cikin 100 da ke zama ɗaya daga ɗaya a cikin ɗaya bisa biyu kenan na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da 2010 ko da yake tattalin arzikin kasashe masu tasowa na karuwa amma akwai yiwuwar zai yi kasa da kashi uku bisa kashi ɗaya bisa uku wato daga kashi shida zuwa kashi hudu cikin ɗari kenan a cewar rahoton da aka yi wa take rashin ci gaba na tsawon lokaci baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya kuma muna aikin gafara saboda tangardan da aka samu yanzu kuma bari a ji rahotanninmu na biyu ko rahotonmu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da masu jiran gado da kuma tsarin da ake bi da kuma dai muhimmancinsa madina dauda gare ki bayyana kaddarori ga dukkanin masu mukamin gwamnati wajibi ne kuma hukumar da'ar ma'aikata ta ce a shirye take za ta fara ba su fom domin su bayyana kaddarorinsu kafin ranar 29 ga watan mayu na wannan shekara da wa'adin aikin su zai kare waɗanda za su karɓi wannan fom ɗin sunan shugaban ƙasa muhammadu buhari da mataimakinsa farfesa yemi oshibanjo da gwamnoni 28 da ministoci 44 da hadimansu 'yan majalisar dokokin ƙasa da na jihohi da shugabannin ƙananan irin hukumomi kamar yadda aka tsara. Masanin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske akan lamarin. A karkashin sashe na da 172 zuwa tara na tsarin mulkin Najeriya an ba da wajibcin cewa dole ne ofisoshi waɗanda suke tun daga masinja har zuwa shugaban kasa dole ya biyayya ga wannan umarni dole ya cika tun daga masinja duk wani wanda yake yana ansa da naira ɗaya ne daga albaitul malam gwamnati tun daga shugaban ƙasa zuwa ministo ministocin shi zuwa permanent secretary zuwa ambassador zuwa waɗanda suke manyan-manyan rike da mukaman sassa-sassa na gwamnati zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa kwamishinoni zuwa shugaban karamin hukuma kansiloli har da ma'aikata masu ɗauka albashin wata duka kowa da kowa wannan doka ta shafi shi karkashin hurumin na sashen 172 zuwa 209 idan bayyana kaddarori a lokacin kama aiki da kuma lokacin da wa'adin aiki zai kare na da amfani ga ma'aikaci da kasar dokar menene tasirin yin haka tunda mafi akasari ba a bin dokar masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Bez da ke nan Abuja farfesa Usman Muhammad ya nazari cewa wajibi ne mutane su san cewa kuɗaɗe na mutane alhakinsu ne sannan kuma an ba da amana ne to cikin ikon Allah wasu abubuwa da yawa za su canja a hankali in aka samu masu canjin ana iya samun mutum ɗaya a wuri wanda aka yarda da shi cewa zai iya canja al'amari amma kuma za a iya fin karfinsa saboda akasarin mutane a kasan ba gaskiyan suke so ba kuma rashawan suke so danniyan suke so cin hanci suke so da kuma wasu ɗabi'u irin nasu na kasan to haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu. Shi kuwa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya tsokaci cewa. Wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadararka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi har ma na kafa efcc da icpc da bin siyasar wato rashawa da ake yi a shugaban kasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta da sauransu a gaskiya abu ne wanda yana cikin abin da za a iya cewa ginin kasar da aka yi yana cikin suminti da bulan da aka yi amfani da shi aka gina kasa kuma idan ba koma aka yi gyara a wannan wurin ba za a ci gaba da samun matsala abin ya shafi shugabanni da ke shirin shiga ofis amma ya zuwa yanzu suna da sauran watanni uku su bayyana kaddarorin nasu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. An ƙasa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 to sai ka ga an more Masu Assalamu alaikum barka da kasancewa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Babu abin da ta dama talaka hankali kamar tsaro. Mu samu tsaro da zaman lafiya mu koma gidajen mu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo muna kasuwanci. Abin da muke bukata na farko tsaro, na biyu muna bukatar ilimi, na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka. Yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai. To haka ya kamata mu gane amfanin mu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 Masu ware yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba. filin 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa yankin kudu maso yammacin najeriya inda ya zanta da 'yan arewa mazauna can dangane da muradunsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan mayu na gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Umar Tambol shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo ya kuma tattauna da 'yan arewa mazauna can game da wannan batu. A hali yanzu dai an kammala zaɓuɓɓukan gwamnoni 'yan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya sai dai ɗan abin da ba a rasa ba to ko mai 'yan Najeriya suke bukata ga sababbin shugabannin da aka zaɓa ga wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo Najeriya da abin da suke bukata game da sababbin shugabannin. Sunana Abubakar Dangidan Gero. Shugabannin Najeriya abinda muke fata gare su tsaro. Najeriya babu tsaro, babu ilimi, babu hanyoyi ga mutane. Tsaro babu shi. Awo an cuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya dukiyoyin da aka hana aka raba mutane da su abin ya yawa an kuma kashe mutane da yawa. haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai tattalin shigowa. Hanyoyi babu. Yan ka zo sai ka yi ka jikinka tsakaninka da kai da inda za kana in ka dawo sai ka yi jinya jikinka bakin ka tsakanin arewa da kudanci An ka zo ka sauka ga gari sai ka jinya jiki mm, saboda babu hanya sun yi ramu babu hanyoyi gwamnati ba ta yi ko kuma ko ta ba da kwangila an canye kuɗi ba yi ba ta wace hanya kuke neman wannan tsaro to ta gwamnati ta sama ta abuja Wata kana na shugaban kasa ke a shugaban kasa da kuma gwamnonin ai har da gwamnoni mm, da shugaban kasa shi shugaban kasa shi ababa amma gwamnonin har da su don an wani ya sa yayi yayi sako sako abin na wuce wuri mm, don shi ya kawo wannan sakacin shi ya kawo wannan lalura ta wahalar mutane a amshe musu dukiya a wawace su a gidajensu. Suna Gaga muhammed. An yi zaɓen sababbin shugabanni. Waɗanne irin ayyuka kuka san waɗannan shugabanni su muku? Abubuwan da muke sun su da suna da yawa. Kana akwai ayyuka nan da ake na cigaba ga ƙasa. Kowa ya san da su wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara akwai abubuwan da alƙawuran da yake ɗauka. Don yana so ya ce zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati. Kar a yi mana irin alƙawulla na baya. Don gwamnati baya ita duk wanda ɗan Najeriya inda zai zama kanshi adalci bai ga abubuwan alƙawuran da an kai ba. Don ayi kamfe da tsaro-tsaro kuma babu sai taɓa cewa irin yanzu ayin tattalin cewa za talaka zai gani a ƙasa talaka ko ya ga mugun abu a kasa. don talaka ga abinci gaba ba a kani da Allah yanzu talaka kai kake da kuɗinka ka je ka sa su a banki wai sai in za ka je ciro sai ka sai wani ci gaba ne kai kake da kamar miliyan goma ko miliyan biyar a zo wai ka zo a ce a baka dubu biyar ko dubu shida wai yanzu na an fara bada dubu ashirin to kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji ko da je so wake ga mutumin ƙauye ka zo da dubu ashirin mutumin da yake garin su ma babu sabis ya za ka yi ka ka tura mai kuɗi kaga nan a takaice talaka bai ci gaba ba ya ci mu babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro kuma talaka babu abin da yake so illa tsaro don kuɗin gwamnati dama na mai aikin gwamnati ne to kai mutumin da yake zanne lafiya da yake zuwa noma sai ka noma abinci katon banza ya zo ce ba za ka ɗauka ba sai ka biya shi haraji kuma shi ba gwamnati ba ne kuma gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan mafi yawa duk wanda a cikin najeriya in zai faɗi gaskiya akwai garuruwan da yake suna ji sun noma abinci ya kai daidai ta cire amma yan da sun hana musu cire kuma ina gwamnatin take ba ta san da wannan abubuwan ba halin yanzu kana sa ran cewa waɗanga sababbin shugabanni da aka zaba a najeriya kama da shugaban kasa da gwamnoni da sauransu da 'yan majalisa za su cika alkawarin da suka ɗauka muku. Muna musu kyakkyawan zato kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alkawari irin na waɗannan baya. Muna musu fata Allah sa alkawarin suka ɗauka masu cikawa na. Ba mu fata a ce wata gwamnati ta ta'u a ce gwamnogar ta wuce Allah ya sa wa gwamnati da ka zaɓa ta yi wacce albarka. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka. Ni Alhaji Abu Maga. Me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu? Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shi ne muke neman alhurma gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewar mu da mu A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shuɗe sun kasa? A fannin da zama na hulɗa gonakinmu da gidajenmu duka ba su mana adalci a kan shi ba saboda mutum na son gidansu ba zai zauna ba mutum na son gona shi ba zai noma ba saboda rashin tsaro saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin da Allah yanzu kamar irin zamfara kebi sokoto gaskiya akwai matsalar tsaro dukkan abun da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa abun da zai ci ya kasance ya mai karanci akwai matsala gaskiya har yanzu tsaro muna da karamcin shi sosai muna da karancin tsaro sosai amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya sunana Abdullahi Yauri Abdullahi an zaɓi sababbin shugabanni me kuke nema kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni fatan mu dai a gare su wanda muka zaba muna musu fatan ubangiji Allah ya ba su ikon ya mana adalci amma ayyukan abin da muke bukata na farko tsaro na biyu muna bukatar ilimi na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya ma talaka talaka yana cikin ba. domin irin halin da talaka yake ciki yanzu ko asibiti mutum ya je in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi dinnan kasuwan ne ba kashi don haka muna neman sassaci Allah ya mana sassaci shugabanni su yi mana adalci sadda lokacin da buhari ya zo muna cewa muna jin daɗi buhari ya hau buhari ya hau za mu samu canji sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto ayyalinka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita misali a lokacin ana sai da shinkafa kamar naira dubu bakwai da ɗari biyar an waye gari muna sayan shinkafa dubu ishirin da biyar ana sai da taliya naira ɗari da hamsin mun waye gari muna sayan taliya ɗari hudu da saba'in muna sayan ororo naira ɗari biyar sai muka koma muna sayan lita ororo naira dubu ɗaya da ɗari biyu. idan muka bar matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha a nan jihar oyo kamar shugabanni suna muku abin da a daidai nan shugabannin jihar oyo gwargwado suna kwatantawa dai idan ka duba makarantun nan su za ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya yawanci yan takardun da ake ba yara bai wuce a ce su karbo ɗari uku ga uwayensu wasu takardu da za su ci gaba suna amfani da su amma duk wani abubuwa da makaranta ke yi sukan yi muna inda ba private ba ce makarantar gwamnati kyauta ne kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba yan asalin jihar oyo ba ne babu bambanci ba su da bambancin da suke mana bangaren wai su dibi cewa addini ko kuma bangarancin kabila da babu don haka muka tsaya muka dage ko a zaɓe mun zo wajen zaɓe kuma mu nuna bambanci ba mu nuna koyi mun zaɓi wanda muka ga cewa ya cancanta ne sunana magaji dan malam gada wanda kai makiyayi ne wanda insha Allah me kuke so wannan sabar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku anan jihar Oyo to alhamdulillah abinda muke bukata yana da yawa sai dai mu faɗi kaɗan na ɗaya dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobinmu da sauransu sannan muna nema a yi muna burtulla sannan muna nema a yi muna irin wuraren da ya zamanto makaranta saboda 'ya'yanmu yanzu gaskiya muna son yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa Allah insha Allah dam muna bukata ai muna dam muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobin mu in dare macici ko zai shigo iya akwai sololi ana iya haskakawa a gani shine muke bukata a taimaka muna da Allah ai muna to kun makiyaya a nan jihar Oyo kuna da yawa ba ka ganin cewa idan kuka ce ai muku duk waɗannan abubuwan da kalli su ba za su wa gwamnati nauyi ina ba su yi ma gwamnati yawa ai ko mu muna da kayan ci gaba domin muna da kasu ne jihar Oyo da suke da amfani da yawa yawa waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasu ne karori karori kuma karorin na ana samun amfani gare su mun ga in za saniya za ta shiga za a karbi ɗari biyar in za ta yi to za a karbi dubu ɗaya da ɗari hudu kaga ko su ana samun ci gaba gare su yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai to haka ya kamata mu mu amfana ga kasunnin nan mu gane amfanin mukuraɗiyya tunda mu ma 'yan kasa ne kamar kowa. to Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi masu da haka shirin 'yan kasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta. A gaishe ka ga shirkin jaridun Nijar. Za mu fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta mai da hankali a game da ayyukan da shugaba Muhammad Bazoum ya gudanar a yayin da ya cika shekaru biyu da tsare karagar mulki a ranar biyu ga watan Afrilu. Jaridar ta ce fannin ilimi na daga cikin fannonin da shugaban ƙasa ya fi baiwa fifiko a tsarin ayyukan da ke kunshe a program ɗinsa na Renaissance Act saboda haka a tsawon shekarun nan biyu na wa'adinsa na farko ya fara da gina dakunan karatu sama da 2,500 tare da bayar da kulawar musamman ga karatun yara 'yan mata yayin da a dai bangare malamai ke ɗaukar horo don ƙara samun gogewar da za ta ba su damar koyarwa cikin ƙwarewa da sanin makamar aiki jaridar lanketar na cewa talaka na shan azaba a sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan duk da alkawalin sassauta farashi da 'yan kasuwa suka yi a tantaunawarsu da ministan kasuwanci Alkash Alhada. Jaridar ta ce daga farkon watan Ramadan kawo yau farashin kayan abinci na tashi a kowace safiya lamarin da ya sa kayan kwalam da na ɗan abin kusa da baki suka gagari masu ƙaramin ƙarfi a yayin da talauci da fatara suka addabi jama'a a wani lokacin da rashin matakan gwamnati ke ƙara jefa talaka cikin ƙangin rayuwa. Jaridar La Rue de ta ce, gwamnatin jamhuriyar Nijar da tarayyar Turai sun jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwa a ayyukan ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijar da aka maido daga Libya a ƙarƙashin Proje ATM 2022-2024 wanda hukumar UNHCR ke da alhakin tafiyar da shi ta hanyar baiwa irin waɗannan 'yan gudun hijira da mutanen da aka maido daga libya agajin gaggawa da matakan basu kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka yi tanadi da kuma samar da kyakkyawar fahimta a tsakaninsu da jama'ar garuruwan da aka girke su wato ya mai hamdallahi da agades mu karkare da jaridar air info da ke cewa jami'an tsaron gar national sun kama wasu gaggan barayi da suka addabi jama'a da satar motoci a gundumar cirozenin ta jihar agades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 mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan shi ne mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la'allakun tattakun kaga nan ya nuna mana tsoron Allah Shi mu manzon Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah tsoron Allah shi ne me imtisalul awamir shi shine kamanta horo na Allah waji sinabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu fi zahiri a fili wal da boye Ta mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba wani irin darasi ne za ka fahimci yadda yau rayuwa yake yadda halin yunwa yake yadda halin kishirwa yake yana ƙara muna tausayi sada manzan Allah mai tausayi ne yau kana nan wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yadda yake yake shi yasa ka tausaya masa ka bashi shi wannan azumin watan ramadana a darasin da yake ce ba mu yana nuna muna kulawa da bautan Allah kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah To da fatan an amfana masu sauraro a mana afuwa ba labarai a takaice nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu Solomon abu da kuma injiniyan mu yanzu Jonas. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa kasance lafiya. Wassalam.